bai dawo ba sannan ban ga alamun kalan yalo da nake gani ba in ya ɗauke ba sai ban ɗauka sai ban ɗauki ban ɗauka ban ɗauki azumi ba ina ganin take so cewa yanzu in ya ban gane ogun ina ganin wasu rubutun ne ba na iya gadewa kuma ni al'amari na ban yi zurfi a wannan karatun da za a yi ta nan samun rubutu kuma an iya ganewa ba don jahilci na yana da yawa akan wannan kula ta kyawun rubutu kawai ya isar da sako duk wata lankwasa da za a yi ta lankwasa shi saboda a burge rubutu ba malamin da zan yi ba da makin bari balle kyan rubutu ya ɗauki kawai amsa zan bayar Mun ban samu rubutun yadda ya kamata ba zan iya ba da amsa ba eh, sau da haka yanzu ga ta ke a hanya kuma da ni take duk ta ke mana ke ta tarke miki da rashin amsa ni kuma ta tarke min da rashin karatu aga mun samu matsala kenan wannan cewa ya malam da fatan an wuni lafiya malam allah ya ji kan iyaye allah ya tsara lafiya da nisan kwana mai albarka ya ce malam na gama karatu tun 2023 ina neman ƙarin girma a wurin aiki na amma har yanzu ba a min ba kuma ba tare da na yi laifi ba tare da na yi laifin komai ba kuma ina ganin ana yi wa wasu har ma wanda suka suka gama a bayanan kenan in Allah malam ina roƙon addu'arka da da kai da sauran 'yan uwa musulmi a samu a addu'a albarkar wannan wata ko albarkar wannan wata ko za a za a mana wato za a mana men ne ko eh, menene ina gode a sha ruwa lafiya to muna maka addu'a Allah ya sa a samu wannan abin da kake nema Allah ya tabbatar ya ba ka sa'a kuma wala Allah sai ka rika haƙuri da ya jarrabawa da Ubangiji ya maka wasu na baya da kai sun zo sun wuce kenan kamar yadda ya nuna dama haka ne wani yana samun abubuwa da jarrabawa eh, ko ni ma haka na haƙura na yi ritaya akwai promotion ɗin da an ke abu haka na haƙura to kaga kenan wanda kake roƙon ya ka addu'a shi ma matsalar ta shafe shi amma ni yanzu na bar layin gaba ɗaya da da kawai su ba rike promotion din su na tafi amma muna maka addu'a Allah ya sa a samu to za mu ci gaba a kan faɗin Allah wallazina hum fi salatin khashi'un saboda mu samu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 الذين هم في صلاتهم خاشعون تبارك وتعالى yace sune waɗanda a cikin sallolin su suke yin kushu'i kamar yadda muka gabatar mun yi ta magana akan abubuwa da dama waɗanda kuma sakonni sun kama zukatan mutane sannan jiya mun yi magana akan maratib na kushu'i wato matakan kushu'i na ɗaya na biyu na uku na hudu a na hudu mun yalwata bayani a kansu har mun ba da misalai da magabata waɗanda idan sun tsaya suna sallah ya irin abubuwan da suke faruwa a ƙarshe dai mun yi ta roƙon allah da mu samu mu mai da mu irin yadda waɗancan magabatan suke a cikin salloli don amfanin kanmu da kanmu ko da ba mu kai irin wancan matsayar ba sai muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya ji tausayin mu ya kuma karba mana sai muka ce shi kushuri din yana da sabubba a cikin sa wanda sun kai kuma guda 23 malamai sun tantance ko sun duba sun ga cewa waɗannan abubuwa su ne suke sabbaba mutum an samun khushu'i a cikin sallah idan ku shuri kuma ya samu a cikin sallah ana da tsammanin masallaci ya tsira insha Allah kamar yadda Allah ya tabbatar da cewa ya rabauta abu na farko daga cikin sabuba da su ne malaman suka ce al-istidad da salati wa tahayyul la'a wato mutum yayi tanadi kuma ya tanadar makarsa domin shiga wannan sallah suka ce hanyoyin da za a ce za ka duka yi tanadi don ka samu waɗannan abubuwa wato su ne tun daga mai kiran sallah da ya fara kira ka fara koyonsa a wani kiran sallah ba wai yana kiran sallah kana ta su yi ba dama annabi ya ce idan ana kiran sallah mai ji ya sauki mai kiran sallah wanda mai kiran sallah ya faɗa shi ma ya faɗa suka ce ka yi wannan bayan ka yi wannan sai ka zo da addu'a a bayan wannan kuma addu'a da za ta ita har yanzu a wata addu'a tsakanin kiran sallar da ikama sannan kuma ka kyautata alwalarka duka ka yi addu'a ka yi zikiri na ubangiji wanda aka ce a yi har ma ya kawo cewa ka yi amfani da asuwaki don yana kai ta kwakwalwa sannan ka yi riko da ado da aka yi bukatar zuwa ko ka je sallah da shi sannan ka yi tsafta kuma ka yi sammakon zuwa kuma in son samu ka tafi da ƙafa ka je ma ka yi nafi fili ka saurari sallah wannan duka ma yana magana a ƙarƙashin na ɗaya ne waɗannan duka ana nema ka cika su na kuma ilimin ya ce a daidai ka sahu ko kai kokari ka daidai ka sahu ya ce ka bana wani yana da cikin abin da zai ba ka samu kusuri kuma waɗannan tanade-tanaden suna da yawa da kuma a ƙarƙashin nan ba da ɗaya ne lamba ta biyu yake shi ne abubuwan da suke sabbaba maka kusuri shi ne su samu na shi ne mai zuwa a cikin sallah kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama yana mai zuwa a cikin sallah har in yi ruku in ya daga sai kasusuwan sun sake komawa inda da suke ana dai wannan sanannen kabulai shi ma yana taimakawa wajen samun wato kusuri a cikin sallah abu na uku abu guje wanda yake tuma kama kan adam wajen samun sukuni a cikin sallah shi ne tuno mutuwa kana sallah amma kana tuno mutuwa cewa wannan sallah wata kila daga ita ba za ta sake wata ba yiwa ga wannan sallah za ta tuno da ka a cikin kawai wajen maka tambayoyi wannan shi ma zai kara maka samun kusuri amma in kana sallah kana tuno budurwarka a al'amari kuma ya fara lalata ko ka tuno wasu ayyukan ko ka ko shagon ko wani abu wanda aka fi so shi bai ka tuna mutuwa cewa wannan sallar kila ta taɓa kwana ce abu na hudu da zai taimake ka wajen samun kushi shi ne da dabburin ayat al-maqru'a ayoyin da suke karantawa a cikin sallar ka zama to kana da dabburi da su sannan sauran alkarai da ake yi a cikin sallah irin su subhana rabbiyal azim wa bihamdi irin su hana rabbiyal a'la wa bihamdi dukkan su azkar waɗannan azkar din ya zama to kana tadabburi da abin da suke gaya maka kuma ayoyin da kake karantawa a cikin sallah wato kana tuna abin da suke gaya maka saboda Allah ya faɗa cewa su ne allazina idza zukkiru bi ayati rabbihim lam yakhudhu alaiha summa wa umyan ya raba ka zama makaho ba ba ka zama to kurma ba a kan ayoyin suna taimakon ka wajen sauraron uh, abubuwan da eh, kake karanta uh, abu na biyar a yake cewa an yi kusa a kira a tafi ayatan aya domin ka yanke karatu ke zama to aya aya wato ba ka ya mutsawa kamar yadda wani idan ya tashi wata da ya fara alhamdulillah rabbil alamin zai ta hada ayoyi ne har sai ya je ihdina siratal mustaqim ko wannan yana rage maka samun kushuri amma idan ka karanta alhamdulillah rabbil alamin ka yanke wannan aya ar-rahman ar-rahim ka yanke wannan aya malik yawmi din ka ka yanke iyyaka na'budu da zaman to aya aya aya da wani matakila ta ce alhamdulillah rabbil alamin ar-rahman ar-rahim malik yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wannan yana rage maka kusuri amma aya aya yana taimakon ku sai yasa karatun annabi a cikin sallah aya aya yake baya haka su wace aya matsayin sai yake ba wannan yana taimakawa malai yake ada ali fahimi wa tadabbu wannan ya fi kusa da ka fahimci abin da kake kuma da kai da dabbu kuma ka ne ke wa sunna wannan ita ce sunna ونشد شيء ترتيب القراءة وترتيب الصوت منها وبها وتوكيل ترتيب شيء ترتيب بحضرها يظهر أن تسوى القراءة ترتيلا وتقوى لحرف كان تكتب بشيء karatu mai tsanta sannan kuma da الصوت من alƙur'ani kada ka zo kawai kana yi kamar dai ya gori kake wata kila gori da yake bai alƙur'ani da haka kana karatu kamar dai wani mai gori gori haka a'a ka tsaya ka tantance saboda alƙur'ani ya ce wa rasulil qur'ani tartila da biyu wata kuma hadisi ya ce zayyinul qur'ani bi aswatikum wa auranta alƙur'ani da sautin an gane ka tsara ma alƙur'ani kyawun da kyawun da yake da shi abu na sabimin wato na bakwai an yi alama annan ma ka yi jibu ko fi talata wato sai ka saka ma ranka yawan yanzu Allah fa da kake karatu yana amsa maka saboda wani hadisin annabi da ya zo sallallahu alaihi wa sallama wanda hadisin na kudusi ne a lokacin da ɗan adam ke cewa alhamdulillah rabbil alamin hadisi ya zo yanzu Allah Allah yana cewa qasamtu salata baini wa baina abdi na raba sallah tsakanina da bawana rabinta nawa ne da rabin fatiha kuma na bawa lokacin da bawa yake alhamdulillah wa rabbil alamin qala Allah sai Allah ya ce da ni abu yake to karin ka tuno cewa ba duk abin da kake faɗa Allah yana amsa maka ba za ka wasa ba za ka samu kusuri a cikin wannan sallah haka in kace ar-rahman ar-rahim sai ce afna alayya abu إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبد دكا انت تنوئل waɗannan cewa. yanzu kana magana ne da ubangiji kai tsaye a cikin sallah ah, haka da yake abu na takwas shi ne a salatu ila sutura wa dunuwi minha zaman to cewa sallar sai idan a fili za ka ko inda mutane suke wucewa to ka sanya masa sutura kuma kai kusa da fitar saboda ta kare ka daga barin shedan domin sutura tana kuɗe ma shedan tana tunkuɗe maka wani mai wucewa yana daga cikin al'amuran da suke ba da fa'idar samar da kusuri a cikin sallah himmantuwa da sanyi kutura wani abu ne wadda ake son sa a cikin sallah kuma kusantar kutura din yana da fa'ida daga cikin ta akwai kame idanu daga abin da yake gefen ka ko yake ganin ka ko yake bangaren ka sannan kuma akwai hana wanda zai wuce ta gaban ka ba da suna ya dauke ma hankali na akwai hana dan ya wuce ta gabanka ko ya bijiro maka domin ba ta maka sama saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan ɗayan ku ya sa sutura a cikin sallar ko ya kusanci sutura wannan yana sa shaidan ya yanke kauna da sallar mutum ya bar su ya sallar ya yi kama abu na tara daga ciki shi a ah, wasu yumna ala yusra ala sada saka hannunka na wato dama wato a kan hagu shi ma wannan yana ƙara wa mutum samun ikuri a cikin samu domin ya kasance annabi a alaihi wa sallama idan ya tashi zuwa sallah yana saka damansa kan abun kuma yana dora su ne kan kirjinsa da haka yana taimakawa wajen samun wannan kuma hikimar da suke ciki ne haika da kurjini da sifa da kaskantar da kai a wajen ubangiji yana da cikin abin da wannan abin zai wato zai ba saboda ka tsora eh, hannun dama a kan abu yana da cikin abin da ke samar da kushuri kuma aikata shi sunna ce ta annabi sallallahu ko wasallam abu na goma annabi ila mawdi'i sujud shine mutum ya rinka kallo wurin sujjadarsa a lokacin da zai yi kallo daina kallon gefe kana waje kana wasu abubuwa saboda annabi ya ce ah, yana ce da yi zonin sallah sai sha take ba da labari cewa idan mazan allah ya yaro sallah ba a ta a rasu yana cikin kuyar da kai shi yana kallon gurin jira baya kallon wani gari. wa raba da ribatar ki sai ya jefa ruwansa na hawan ar daura da kasar da zai tsora kai idan ya shiga jira. amma da za ta rasa ne ta shakku amma idan ya zauna don ya tsiriya kuma wa inna yin zuru ila asbuhi mushira wato idan ya zauna kuma bai tsiriya ya kan ga wannan ya tafi da take kanawa cikin sama sai kallon sai dawo nan sai ya bar gurin sujjata sallallahu alaihi wa sallam wanda ya san tana nuna masa tsayar da ita da madaniyar Allah da ke nuna kada ta kuma yana nuna kashe ne da shida ah, wannan kenan wannan shi ne abin da ya kamata muna jin wani ɗan sarki yana yana shigo ko ah, wannan kenan abu na goma sha biyu a tsohon mun na sha ɗaya ciki shi ne tare da sabawa kan ɗan yara an gani mun riga mu shigo da shi kenan shi abu na sha ɗaya ta harifu salama manzanin sallallahu alaihi wa sallama ya yana kada ta har ma yana cewa da biya a shaddu ala shekar ita ta fi shekar tsanani wato ita mai tsanani ne a kan shekar sama da bindigar harbi wannan ya fata ta tabawa yana ba mu shekar tsoro sama da kamar shi da bindigar kawo shara da ita a mai tsayar da ita to tana tuna wa bawa da wakadaniyar Allah shi kadai da kuma ikhtilafi a cikin ibada kuma da yake wannan shi ne a azamu shay'in ya karahu shay'a abin da shay'an ya fiki shi ne dama baya son tsayin tsaro ko baya son kai ikhtilafi a cikin aikin wannan ya kuma tana nuna maka haka abu na goma sha biyu mun gama da na sha ɗaya ko التنويع في الصور Wato والآيات والأذكار والهدية في الصلاة وتشير نوع سورون yau kai wannan gobe kai wannan jibi kai wannan nau'an tarku da kuma yin azkar wanda yake cikin sallah waɗannan duka yana ziyar da mai sallah ta hanyar jaddada ma'anar alƙur'ani a cikin zuciya ma'anar jiya na sura da ta karanta ya zauna a zuciyar ka gobe in ka kawo shi tura kuma ka jaddada ma'anar alƙur'ani a cikin zuciyar ka wannan jaddada ma'anar alƙur'ani a cikin zuciyar ka yana ƙara maka kusuri saboda kullum kenan zuciya tana ɗaukar wasu abubuwa ba kullum tana son tura ɗaya ba ne ka rinka mai mai kawo saboda ma'anonin alƙur'ani din zamanto suna sabantuwa a cikin wato ƙwaƙwalwa abu na goma sha uku shi ne an ya fiye bai sujudi tilawa idan marka bai mawuzi ah, abin da zai kara maka kusuri a cikin sallah shi ne in ka karanto ayoyin sujjada to ka yi sujjada a cikin sallah wannan yana taimakon ka wajen wato samun kusuri a cikin sallah saboda Allah tabaraka wata ala ya faɗa cikin da Isra yana cewa wa yashruna lil adqani yarquna wa yaziduhum khushu'a wato suna faduwa idan sun karanto ayoyin sujjada suna faduwa ga mukamukansu suna faduwa su sujjada sai Allah ya bada shaida tabbatacciya wa yaziduhum khushu'a wannan abun yana ƙara musu khushu'i to da kake nan duk wanda ya karanto wani abu na sujjada to yayi sujjada sai dai kawai dan jan hankali da za a yi idan duk ma mun ba san alƙur'ani ba ba san wuraren sujjada ba to kamata ya yi karanta da su tukunna cewa za a tafi sujjada don wani kawai idan ka tafi sujjada ko ba ta da wata aya shi ta ya shiga rikici to sai a gaya musu cewa duk wurin da muka zo muka kuka gana ta fi kawai ina cikin karatu to wurin sujjada ne da haka wannan sujjada tana ƙara mana kusuri a cikin a cikin sama الله تبارك وتعالى يخشى da الجوار إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا wato idan sun karanto ayoyin Allah mai rahama suna faduwa suna masu jada kuma har da kuka don tsira sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idan ɗaya muku wato ya karanta ayar sujjada sai ya yi sujjada sai shi ɗan ne san kai kama gudu yana kuka yana cewa ya shiga uku ubangiji ya umarce shi da ya sujjada kuma ya ki saboda ka zai shiga wuta amma ga ɗan adam ya yi sujjada ya karanta kuma zai tafi aljanna wannan yana daga cikin abin da zai kara maka kusur abu na goma sha hudu shi ne a cikin isti'azatu billahi min ash-shaytani wato shi ne kamar nemi kai wannan kuma akwai irin a kitabu salat akwai a'udhu billahi samiyil alim min ash-shaytani rajim min amrihi wa nafihi da yawa mutane ba sa yi wannan kuma ta wannan kofar suka ba mu shekan dama yake shigo a cikin sallah don haka akwai bukatar eh, akwai cewa mutum ya nemi istihiza wato istihiza a wato abin nan istihaza ya nemi tsari a wajen allah da sharrin shekan saboda shekani a aduwun lana mafi ne a gare mu yana daga cikin adawa kuma ya jefo maka wajewa sun a cikin sama har kusurin ka ya tafi ya zama babu shi kuma ya kawo maka ruhu da rigima da rigingimu da rikitarwa har ma wani lokacin sai ya wani saboda abin da ke kan ya jefa masa a cikin sama bai san ba a ba bai san kamar ba saboda haka sai ya ce kawai wannan sanar ya fara bari ya fara ba a so ake kawai ka gyara ka wuce na wani abu abu na goma sha biyar shi ne a ta'ammuru fi halin tsara fi salafi ka yi lura daga halin magabata a cikin sallar ka yaya halin magabata yake a cikin sallar da wajen shigo sallah mun ba ku misali tun lokacin da muka zo yana martaba ta kusuri kun ga yadda da cikin masu sallah yadda suke cikin magabata ko kun yi maganar abin nan ali ibn abi talib kun yi maganar sayyidina umar kun yi maganar abubuwa da sauransu waɗanda wasu har ma ana kamanta su kamar sun tsaya a kan sallah sai ka ce wani katako ne sai baya iya musu na goma sha shida wanda zai taimaka maka wajen samun kushuri a cikin sallah shine ma'arifatul mazayan kushuri fi salat ka san matsayi da bambance-bambancen kushuri din a cikin sallah daga ciki akwai abubuwa na cewa annabi ya ce babu wani mutum musulmi da sallar za ka halarto maka kuma sallar farilla ya halarce ka ya kyautata alwala ɗaya kenan da cikin abin da zai taimaka maka ya yi kushuri a cikin rukuninsa sai wannan sallar ta zama masa kafara akan zulumansa da suka wuce kafin yin sallar matuƙar bai zo wa manya-manyan kawai ba wannan kuwa tsawon zamanin da zai yana sallah inda ya kyauta kyautata alwala kuma ya halarto da kushuri a zuciyarsa kyauta kyautata abubuwa da gyara niyyarsa ya yi silafi to sai sallah ta wanke masa waɗannan abubuwa abu na goma sha bakwai wanda ya kamata wato ya yi ƙoƙari a kan su kuma samun masa da kushuri shi ne al-ijtihadu bid-du'a fi fi ka yi iya bakin kokarin ta wajen yin addu'a a mahallin da aka sai ka yi addu'a kuma a cikin sallah ba a wajen sallah ba wa khususan fi sujud cikin sujada an ce kan ce maka kai Allah ya ce sallallahu alaihi wa sallama ya ce bawa yana kusa da Allah a lokacin da wato ya sujjada kuma wannan halin shi ne ya fi kowanne hali kusa da ubangiji da ya amsa maka kuma ga shi ubangiji ya ce udhkura bakum tadarruan wa khufiya ku ubangijin ku ko ku kiraye shi kuna masu tawadu'i da kuma koya kiran ku kenan tawadu'i babu kamar tawadu'in da ya kai dan adam ya fadi ya yi sujjada ya kafa goshin ku cikin ƙasa wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa aqrabu ma yaqulu al-abdu li rabbihi wa huwa lokacin da a mafi kusan lokaci da ɗan adam yake kasancewa kusa da Allah babu kamar idan ya yi sujjada dan da ya ce fa aksuru du'a ku yawaita addu'a a cikin sujjada da haka ka roƙi Allah ka turi ka roƙi Allah aljanna ka roƙi Allah ya karba ka roƙi Allah ya ba ka tawabuli ka roƙi Allah ya ba ka gore maka akan ni'imomi duka wannan zai na da cikin abin da za ka roƙa da duk ma har da kuɗi na goma sha takwas shi ne wato abin da zai taimaka maka yin kushuri al-azkarul warida ba'da salat akwai wasu zikiri da suka zo a bayan sallah wanda sun zo a sunnar annabi ko ka kiyaye su wannan shi ma wani lokacin baya karuwa domin dama wani yana Allah annabi ne mai tallafi saboda ya mutu tana ta abin nan din sa ko kuma tana ma bugawa da ana sallamewa ko istighfari guda uku nan ba zai ba kawai zai kai a tsakiyar masallaci cikin mutane sai ka ga waya yana cewa muna sallah sai kuma ya tsaka daga nan ya kan kuma sai ya bi ya raka ce da to ne za ka dawo kai bayan yi sallah ba a ruwan ka da wani a tsaka ciki kawai da za ka a to haka ne ya ko ba haka bane yawa kawai da kai ta ai an yi an da an yi sallama ka shiga mutum da kawai na ruwan ka da su. Ijana daga nan sai to wannan azkarin da ake a bayan sallah yana taimakawa wajen samun kusuru fa obin mimma yu'idu ala tasdiqi athar al-qusur wannan yana daga cikin abin da yake taimakawa a bisa tabbatuwa gurabe ko tasiri na kusuri ya tabbata fil qalbi a cikin zuciya wa ma asala da kuma da abin da yake faruwa min barakatis sala na daga albarkar sallah kayi ta ne yanzu albarkar ta ma ba ka tsaya ta karba ba da cikin albarkar sai ka ambaci Allah da yawa albarkar za ta ƙara maka kuɗi a ciki ba da wannan kuma kana wannan alkafin suna tunkuɗe maka hana wato samun dama ko kuma za su tunkuɗe maka shagaltuwa da wani abu ta yadda za ka sarrafu a cikin kuɗi kuma zuciyar ka ta wanki an saboda ka tsaya ka yi waɗannan abubuwa wani goma sha tara shi ne izalatu ma yi shi jirin musalli min makan wani yana da cikin abin da zai taimaka maka ka samu kushuri a cikin sallah busar da abin da dukkan man zai shagaltar da kai hadisin anas ya zo yana cewa wasu mutane wato wato su ta zama sun kafa ta kuma tana da nafshi matsar shi ne zane-zane a jikinta tana da ado kirara da kuka hawa sun ce ah, ba a saka ma sutura a mai zane ko kuma wasu mutane za a ga tufafin da suka sa suka zo sallah da shi yana da nutsu yana da zane iri daban-daban ko kuma ya zama saurin yana da wasu lauruka da suke saukar hankali ya zo da hadisin aisha wadda annabi ke ce masa amidi wato ki gusar da dukkan waɗannan abubuwa da suke jawo shagaltuwa da gabarin sa ya ce kusar da shi da gabarin an gane wa inna hu la tazalu tusawiru ce da zan wuce da yana fito min da hoton wannan abin kuma tana bijiro min a cikin sallah don haka a cire abu na ashirin shi ne da zai taimaka maka wajen kusurfi shi ne allah ya salli fi fiye fi ko kada kai sallah a cikin tufar da take da lani to eh, yana nufin zane wanda zai iya ɗaukar hankali an gani zane mai ɗauki hankali an gani ah, akwai wani hadisi da aka karanta cewa akwai jajayen riguna waɗanda ba a abin da ne akwai ja akwai ja da dubo akwai fari akwai fari kan akwai baki akwai baki wulu an gani to ja da jir yake magana ba wai ba ana cewa kan kai sallah da lafiyar riga wacce a fi annabi ya fi sallah wani ta ba ja da jir ba shi ne kawai magana da ake wacce kuma wanda ta zama to mai zane tana ɗauki hankali abu ya masa yawa ita ce irin wanda aka ba mu annabi sallallahu alaihi wasallam qamu yusalli fi qamisatin la tu'ali ya tashi yana sallah a cikin wata tufafi ma'abociyar alamomi da bayanai bayanai da yawa a cikin ta ko kuwa fisafin mukasa gaji wata kake an masa zane kala kala an gani sanadar da ya alamina lokacin annabi bayan ya tada sallah sai na kallon aikin da cikin harkar فلما قرر ثلاثة الظهر كان دي كما قال لك اذهبوا بحاكم القميص يجب تقبل أن الرجال إلى أبي جهام والخليفة وكيما قال يجي أسومي بأن واتو بأن أبنا بأن جاد أبنا بجانية وتتفاوت وهو كتاب ليس فيه تحقيق يقول أن تفرقات الثانية ولا تعلومة فيها وما أنت وشاء قاومة ما كنا شكلت بشيء yace ala wato alhabnu aliban fi salati dazun nan ta janye mun hankali na cikin sama saboda haka a mayar masa da ashirin da ɗaya shi ne allah ya salli kada kai sallah wa bi fi ta'am an kawo abinci domin abinci zai dauke ma hankali kamar yadda muka ambata jiya an gane saboda haka lokacin da aka zo da abinci wato ya shi mutum zai da yana son abinci. yasa annabi ce la salata bi hadarati ta'am babu sallah in an kawo abinci sai a bari sai an gama cin abinci sai a yi sallah wannan shi ne abin da ya kamata saboda wata kila in ka shiga sallah za ka rinka tuno abinci kuma kusurin ka bai shi abu na ashirin da biyar shi ne allah ya salli wato kada ya yi sallah wa huwa hafibun au hafibun shi ne fitariya cika ya matsayin hal kuma da haka take hukumi ko kuma bayan gida yana turowa kai ma kana matsewa ana yana ta turowa kai kuma kana ta matsewa karfe kai sallah a haka don zai tafiya maka da kusuri da haka tsakura da zai ka sun tula shi ka dawo an dai gane ko da wannan shi ne abin da ya kamata wala shakka annalin kafin kusur ma ne ba makawa wannan su yana da cikin abin da zai tunkuɗe maka kusurin da ake nema a cikin sallah wato shi ne halartar fitari ko bayan gida da wa haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya an ya ce kada ka sallah da wannan hali na da 23 shine wato Allah ya salliya wa qad ghalabahu du'a kada kai sallah a lokacin da dangin da yayi shi ma wannan zai sa ka zama to kasalalle an gane da aka kai sallah lokacin da gangani bai abin da bai kawo hadisin da an san maliki ya rawaito yana cewa manzo Allah ya ce idan na aka ahadukum fi salati idan ɗayan ku ya gangani a cikin sallah fa min hatta ya alama ma ya ko idan ya barci har sai ya san me yake fara to da wata kila kana gangani musamman wannan ya fi shafar sallar dare wanda suke shi da daddare wata kila kuma yana son sai ya kai wata gaba kuma ga gangani yana damun ku kawai kwanta kai bacci an gane shi ne usumi ya fi sarki a cikin riyar misali yana cewa ko makaranta ta ke idan bacci yana mai ka ajiye karatun ka kwanta domin za ta ba ta lokaci baka huta ta yi bacci ko kuma baka kwanci karatun ba wannan haka ne kawai gare ke tsayawa banza a tsakani wasu har za ka ga kwaya suke sha saboda karsu bacci kuma kwakwalwar ta yi ta kasa haka su koma saboda ya damu kwakwalwar ita tana son bacci kuma ya hana saboda ka ga sai ya zama wani abu ne da yi barci saboda hutawa ne da sai kwakwalwar ta zama an yi refreshin na ta don su samu karɓar abubuwan da ake da buƙata na ashirin da hudu yana kama da wanda muka wuce allah ya kalli ya kalmar haɗe kawai na hari ko kai da ka zo bin sallah mutumin da yake zan sallah yana da yana rikawa an ce yi ya kuli karfa bin sallah don bai san me yake ba shi ma an gane ko da haka tun da ya zama gashi abin nan da Allah ya ce la tu sallu khalfa na'imin wani mai bacci da yake bacci yana sallah yana ginge don haka yana jan ku sallah a karfe sallah a bayan wannan don shi ma bai samu kushin din da yake da bukata abu na ashirin da biyar shi ne adamun inshigali bi tadwiyatul haka kada ka shagaltu da daidaita kasar da za ka je sujjada na ga ko wani ya tsaya yana ta abin da share guri yana ta wani kada ta shiga su da wannan har ya dauke makarantun wani kuma baya yin wannan sai ya gama karatun sa ya yi hukumi ya tafi sujjada sai ya tsaya a tsakanin tafiyar sujjada da sujjadar bai je ba sai ya tsaya ya ta gyara gurin da bai yi tukuna haka ne ko to wani aikin da kake kuma shi kuma nawa ya waye da kai shi a cikin sallah kai to aka yi ka gama karatu kai rukuni kai sami Allahu liman hamidahu kai rabbana wa lakal hamd direct ina za ka tafi kamar da zo ka durkusa tukunna ta ta kana ta gyara gyara wani abu ko ko ba ai wani ne yake kuma shi ne matsayin sa rilla ko suna ko mustahabi ko makaruni me ya matsayin sa a cikin sallar to karfi annabi ya hana an gane ko abu na ashirin da shida adamu tashwish bil jira'a alal akari wannan shi ma shi ne kada ka zamanto mai rikitar da mutane da karatun ka ga wasu suna cika sallah kuma kai ma kana cika sallah kuma kai saboda karatu kana kana musu tashwish shi ne kana kawo musu rudu a cikin sallah ana samun wannan sai ka samu mutum hudu ko biyar ko fiye da haka sun rasa raka a guda idan suka tashi cikawa sai mutum ya rinka fannin karatu ko limamin da yake zan sallah baya falla wannan karatu to na kusa da shi sai ya rikici san masa da mai kushukin sa a cikin sallah wannan kuwa yana faruwa a tafi a sallar jana'iza idan an cika an cika wani ya zo lati ba an yi ma kabbara farko an yi ta biyu kawai sai zo yi ta mutane ba ku ba to sai wani ya ɗauka liman sai sai ka ji kawai an ɗauka sai kawai sai daga ba sai a gane a ah, yanzu dai ka yi kafara wajen biyar kuma hudu ake ko ka yi wajen shida ba wani ne wanda yake da nasa shiriri kare wajen rikita shi yasa idan ka zo bin liman ka yi kafara wanda kunnen ka zai ba sai ka rikita yan kafin ka ba sannan kuma ya zo cika ta karatu shi yasa ya ce kada ka yi ta shawishi shi yasa manzo Allah ya ce ga ƙa'ida ala inna kullukum ko dukkan ku ku saurara annabi ya ce lalle dukkan ku munajin rabu kowane ku ganawa yake da Allah yadda ka zo ka daga kabbara da zuwa da kuke ganawa da mutanen cikin masallaci ko da Allah in Allah ne kai da sauki wala yubiyanna ba'dakum ba? kada kai kada kai ku ne ka cutar da kai wala yarfa'u ba'dakum ala ba'd fil kira kada dai na yi da ku. kada ɗayan ku ya tsada sashi da sashi akan kawai ke ko wanda kuke ranar juma'a kafin liman da zo ka je ka san da kawai ina na daga wani yana wani yana ce ka kana rike na kusa da wanda alqur'ani sun ga yake da shi in dai ta hada shi ta san ma'anarsa yanzu ana karantawa bayan kai kana yi to dole ka rube na dole ya kawo maka rubu saboda wancan zai fiske ka haka qur'ani na ashirin da bakwai shi ne tarko iltifati sai ta bari waya a cikin sannan shi ma wannan ka tsaya can ba ka rawa yana ƙara ma ne waiwaiyar kuma yana rage maka ne an gane a shi za aka ce annabi ya ce la ya zaɓi za ku arza wa an Allah ba zai bushe ba mun waye da kyautata mu kudilan ala na yana kallon mu ku fiska da fiska ko huwa bala ta yana cikin ba ma da yaltafi matsar ba kai waiwaye ba idan kana waiwaye to Allah zai daina kallon akwai matsala akwai matsala ba fa idan ta fada sai annabi ya ce idan ka waiwaya in sarrafa an Allah zai juya baya daga barin ka zai baka na ashirin da takwas shi ne adamu da kuɗin za ka da ke da sana idan kana sallah ka daina kallon sama ƙasa ake kallo wurin sujjada ko يسعى النبي صلى الله عليه وسلم عليه إذا كان أحدكم في الصلاة إذا أنت ينزل في السنة صلى فلا يرفع بصره إلى السماء kada ya daga kallon ka zuwa sama wata ruwaya cewa la yuntahun na an zalik ko ku hannu kan haka aw la tusfafan na abusar ko kuma Allah ya tafiyar da idanu a wata ruwaya ko in bai tafiyar da idanu ba wasu kuma malamai su ce to zai tafiyar maka da basira kuma duk asara tara na ashirin da tara shi ne Allah ya rusu rutufa amama ko fi sala kada ka yi tofi na kaki ko na yawo ko na wani abu kana cikin sama da an da hobi ma yana da kusur domin wani yana da cikin abin da nan da nan yake kore masu samun kusuri a cikin sama an gane Allah ya ce idan kana haka ku yusalli idan ɗayan ku yana sallah fala ya rusu qibala wajhi kada ya tofi gaba da fuskarsa musamman ma kaki bai dace ba na talatin da ɗaya a na talatin daidai mujahada ta tafa'a kisa ka yi kokari ka hana kanka yin hamma idan kana son kai ko kai ku zala ya ce za ka sa'a ba a rukun idan ta yi ku yana hamma sun salati a cikin sallah fal ya ku zin ya hajiye ka mastafa a gwagwarin haka fa inna shekani ya zuko lokacin da kai hamma shekan da shi gama an gani? to da idan hamma ta kama kai da shi

kenan ta kai a wata na sallah ba a san ko gayu ne ko wani kasan zai iya dama gyara dangaron a tafi lafiya saboda yana sallah yana ba wani ka daura kawai ka yi kusuri ake nema wanda ke taru na a zala sallallahu alaihi wa sallama ya ana an gani, an yaba a yadda ala kasar shi da mutum ya saka hannunsa kan ugunsa na talatin da biyu shi ne tarkus sadar wannan sadar din ba yana nufin abin nan wanda suke sake hannu a cikin sallah ba shi ne suke magana kawai da wata gina wanda da kanji wannan an ce to ba a yin sadar amma dai sunan annabi shi ne ka ɗora hannun dama a kan abu kuma ita ce sallar duk annabawa imam malik suka yi roƙe da haka in ka sake hannu dai ba a san sallar ba kake ba amma ba a ce sallar ka ta ba amma dai ba a san cikin annabawa ba wanda ke sallah irin ta haka annabi ba kuma ko kana fita ta wajen ana faɗa ba ba ruwa ko da wannan saboda haka dole mu biya ba ya sa annabi ya ce abubuwa guda uku sunnar annabawa ne ko sa turare yin asuwar dora dama a akan hagu a cikin sallah waɗannan sunnar annabawa ne ba wani annabin da ya zo bai wannan ba ka yi kafa gyaru ta kake ne to amma anan ba ma shi yake magana wanda yake nufi shi ne a wato istanu sauri hatta yusi ba ba shi ne kayi sararin ke kake rigar ka ta rinka jan kasa wannan kuma ka gama su jan wando a kasa suna za su shiga ciki lokaci ya yi kama wani sura talatin da biyu saura talatin da uku guda talatin da uku ne muka ce da kuma mun so karshe yau saboda ka daina jan wando a ƙasa yawa wasu suna nan suna ta suka a kan wai wani ya rage wandon to wannan dai ita ce suna kuma inda za ka karanta hadisin dole haka yi sai dai za ka zo ka yi ta tawili saboda kai ba ka yi to wannan kuma wani abu zai daga kuma za ka saba ba annabi sallallahu alaihi wasallam abu na talatin da uku shine tarku tashabbuhu bil bahari kada ka yi kama da dabba a cikin sallah duk ta yadda za yi kamar da dabba ta wurare akwai zaman da kare yake ko wanda ake shimfiɗa wani za ka yi zo sujada a cikin sujada ba wannan ne yake shimfiɗa akwai kuma tsugunan gida ko wanda ake wani tsugunawa akwai kuma dabbar da ita ma in ta samu jini tana haka haka shine ka zama to kai kuma da kanka ka baka na zuwa a cikin sujada to duk wannan sannan kuma kada ka zama to cewa abin nan kamar rakuni wanda yake kurba da irin abin da ba shi ne aka kai sarko ta shabbu bin bakatin saboda akwai wurare da yawa ko eh, kamar yadda yake cikin gura hmm. wato shi ne tattakan hankaka da yake na jini wato rashin abin nan sabo shi ne yadda zafi ke shimfitar da ko duka da irin waɗannan haka suna nan kamar kuma yadda rakuni yake duka waɗannan ba a so a cikin wato sallah a zaman to ka yi kama da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama saboda shi ne aka ce kai koyi waɗannan su ne a gurguje wato asbabul khushu'i fi sallah abubuwan da suke jawo wa ɗan adam khushu'i a cikin sallah to nan ya kamata a rufe da wannan aya din da ubangiji ya ce allazina hum fi salatihim khashu'un suna da kusuri a cikin sallarsu gobe insha Allah za mu zura a kan wallazi na hum alil lagwi mu'arribu za mu yi addu'a insha Allah kuma muna kasar mu da jihar mu cikin najibobi muna roƙon Allah wato ya zaunar da mu lafiya waɗannan cikin tunu da suke tafaruwa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sauwaka mana su Allah ubangiji ka ba mu ikon bauta maka kamar yadda kai kake so ka yarda ubangiji ka hana mu aikin sabo jihar mu kai mata albarka kasar mu ka yayi mana wannan kiro da tunan kullum taruwa suke yi kuma yin su ake kai kai ka ce ba mu da babu gwamnati ma a kasar ta iya saboda abubuwa sai su suke kuma ko da da ba na na abubuwa kan kaza matar gwamna da take rawa kan kaza shugaban kaza da yake shiriri ta san wane ne ana ta shirye ta sunan duk manyan kasan ba su ba da mu da halin da talakawan ke لا تشرع اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انا نسالك ايمانا وصحبه وقيما وخشيه محمدا متقبلا ورزقا حسنا سبحان ربك رب